email address email address shine key ɗinka na intanet idan ba ka da email address a intanet to ina mai tabbatar maka yadda ka san kamar mutum ne ya tsinci kansa a dokar daji ba gaba ba baya ya rasa ma inda zai shiga to misalin mutumin da yake shiga intanet ba shi da email address a cikin wannan shiri za mu yi magana a kan muhimmancin email address kuma ta yaya email address ya zama shine ki naka na shiga intanet kasuwanci ne kake so ka dinga ya intanet ko kuma kana so ne ka dinga nishadi kawai ka shiga ka dinga kallon videos a intanet ko kuma kana so ne ka dinga harkar karin ilimi a intanet ko kuma ma kai a intanet din kawai kai kana so ne ka dinga yin social media ma'ana kana so ka shiga facebook twitter instagram ga halin da 'yan uwa da abokanan arziki suke ciki to ko me kake yi a intanet har idan baka da email address ko kuma baka iya rike email address ɗinka ba da password ɗinka to fa na mai tabbatar maka baka da ki kamar mutum ne an mallaka maka gida ko an mallaka maka ɗaki sai aka hana ka ki ɗin ɗakinka ko kuma aka hana ka ki ɗin gidanka ko aka hana ka ki ɗin motarka to kaga da kai da wanda bai mallaki waɗannan abubuwan ba ɗaya kuke da haka a wannan shiri za mu faɗi abubuwa guda bakwai wanda suke muhimman abubuwa guda bakwai wanda idan ka mallaki email address za su taimaka maka wajen inganta harkokinka da iliminka da kasuwancinka da duk wani ma abu da kake yi a harkokinka na duniya kuma wasu irin ma muhimmanci shi email address din yake da shi a intanet ku biyo mu a cikin wannan shiri don ku ji waɗannan abubuwa. To assalamu alaikum jama'a barkanku da zuwa shirin mu na Widen TV Hausa. Kamar da ka sani ni ne naku Yusufuddin A Yusuf. A yau kuma abin da na kawo muku shine za mu yi magana akan waɗansu abubuwa guda bakwai wanda suke suna da muhimmanci wanda idan ka mallaki email address za ka iya amfani da su kuma ka samu nasara. Ma'ana dai shi email address kamar yadda muka faɗa shine key naka na wato ainihin intanet. Number one. Number one shine harkar neman ilimi. Idan kana so ka sami makaranta ne a intanet ko kuma kana so ka dinga yin e-learning because akwai wato institutions da suke providing in e-learning. Menene e-learning ma'ana kana daga gida za ka wato ainihin yi karatu ko digiri kake so ka yi ko masters kake so ka yi za ka yi shi kana daga gida za ka dinga taken exam ɗinka a gida kamar National Open University of Nigeria suna yin wato ainihin e-learning. domin shi ila ne yana da wani muhimmanci na farko shine idan aka provide ɗinka with all learning materials be it text ne ko kuma video ne ko audio kana da dama za ka karanta over and over again misali kamar an baka video ne malami ne ya yi video da za ka koyi abubuwa za ka kana playing ɗin shi to and fro har ka iya ko kuma audio ne za ka ji shi to and fro har ka iya idan ma text ne za ka karanta ka karanta har ka iya kuma kana da dama kai emailing ɗin wato ainihin malamin ka ka tura mai sako ya baka feedback ma'ana dai zaka fi jin daɗi ba za ka yi ɗarɗar ba kamar yadda kuka san a sauran jami'o'i akwai offices ɗin da in zaka je ma sai ka yi ta zuwa mutum bayana amma in ilanin ne kawai kana daga gida za ka yi komai da komai kuma ka same shi to ba za ka iya yin waɗannan abubuwan na ilanin ba sai kana da email address na farko ka zo registration ɗin makarantar sai sun ce maka ka yi amfani da email ɗinka shi email ɗin nan ba wani abu ba ne ya replacing ɗin akwatin sako ne da mun san cewa muna da post office zaka je post office ka je ka dinga duba akwatin ka kuma sai ka biya amma shi email address din nan kyauta ne akwai na kuɗi amma wanda aka fi amfani da su sune ne kamar wato ainihin gmail da yahoo waɗannan duka kyauta ne ta haka idan kana so kai harkokin abin da ya shafi harkar ilimi ne dole sai kana da email address sai kuma number two number two kuma shine harkar kasuwanci in fact idan kana so ka harkar kasuwanci ne yanzu kama a misali in kana Najeriya kana so za ka dinga sayar da kaya a Jumia kana so ka sayar da kayan ka ko kuma a jiji.com ko kuma a Amazon ko any other wato ainihin website da suke yin harkar kasuwanci dole sai kana da email address idan baka da email ba za ka iya yin ma registration da su ba da haka za su buƙaci sai ka provided din email address ɗinka. email address ɗin nan yana da kyau ka samu email address guda ɗaya naka bayan kuma ka same shi guda ɗaya naka ne ya ka tabbatar da cewa ba ka manta password ɗinka domin matsalar da ake samu da mutane shine sai ga mutum ka ce ba ni email ɗinka sai ya ce maka na manta password ɗina so password ɗinka an kamata password ɗinka kamar mutum ne kawai ka je ka yadda kiɗin gidanka ya za ka yi ranar ba kwana a gida kenan to ga dole ne ka tabbatar cewa ka saka password mai karfi kuma wanda ba ka manta da shi ba kar ka manta da password ɗinka kuma a dinga kokari everyday duk kullum za ka kwanta ne ko kuma ka dan ta samu wani lokaci da wanda kullum za ka dinga duba email ɗinka domin abubuwa muhimmai za su iya shigo maka to magana su za ka harkar kasuwanci ne dole sai kana da email address idan yanzu a misali ba wai za ka sayar da abu a amazon ba ne ko kuma a aliexpress ko kuma a alibaba ko kuma a gg.com ko kuma a jumia ba a kake so zaka ka sayar da kai ba a'a kana so ne kai amfani da email wajen kasuwancinka wanda kake in real life akwai abin da mutanen mu ba su gane ba wani sirrin email address da ake idan kana kasuwanci baka da email list to fa kana losing din kuɗi mai yawa yanzu a misali kana kasuwanci sai ka rubuta email in ka rubuta email a ga wani email din ya kunshi abubuwan da kake sayarwa akan cewa to fa kana sayar da abu kaza kana sayar da abu kaza kuma mutum ya zo ya sai abu a wajen kaza ka mai ragin kaza ka mai ragin kaza sai kai email list email list nan shine email email email din mutane ka sami email din mutane email din mutane shi sa ga yawancin kafanin nuka an ka je registration za su ce ka providing email ɗinka kana providing email din nan zai shiga cikin email list ɗinsu ne database ɗinsu sun shigar da shi su in suna da wasu abubuwa za su ƙara maka sako to kai maka da kokari ka sami email list ɗinka a ainihin company ɗinka ko kuma ka ko kuma abin da kake kasuwanci ka da kake yi ko a tamfa kake sayarwa ko kai tela ne ko kuma kasuwanci kake kowane irin business kake ka gwada ka gani idan ka sami email list ɗinka ka sa ka dinga karban email ɗin mutane kana storing kana storing kawai sai ka tura musu sako ka ce ai kana sayar da kaza mutane yana so ya siya kaza in zai same ka da number ka da adireshin ka za ka ga rate of customer ka sun karu mutanen mu ya kamata mu gane cewa duniya ta canza to ya kamata mu fara amfani da technology because a kwana a tashi wata rana ma mutane komai da komai ta email za su dinga yanzu ka je United States of America 95% na mutanen Amerika suna yin harkar kasuwancinsu ne ta email address ma'ana ana turo musu harkar kasuwanci ne na abubuwan da ake sayarwa ta email kuma su ma kuma suna siya ne ta dalilin saƙon da ya shigo musu ta email address ɗinsu to a kwana tashi mu ma Najeriya da sauran African countries dole mu ma fa wata rana za mu ɗauki wannan tsari to da haka mu fara amfani da email a harkar kasuwancin mu mu dinga tura mutane abubuwan da muke sayarwa za mu ga harkokin kasuwancin mu yana ƙaruwa. then number three number three kuma na san kowa zai ji daɗin sa idan ka san shi alhamdulillah idan baka sani ba ma ban na faɗa muku wannan abu abin da yake faruwa shine yadda ake ajiye nambobin waya a email address ajiye nambobin waya an daina ajiye nambobi a waya domin waya za ta iya bata in ta bata kuma akwai nambar da watakila in ka same ta fa ba za ka iya ƙara samun ta har abada saboda muhimmancin mutumin da ya baka namba maybe babban mutum ne ko kuma masoyarka ce ko kuma masoyin ki ne ko masoyinka ne ko kuma wani babban mutum ko kuma wani abokinka wanda ka ajiye number sa maybe tun kuna makaranta yanzu kuma abubuwa sun yawa bara maka iya ganin abokin ba to idan kana so ka saving risks din losing din number saboda maybe in waya ta bata ko kuma wani abu ko kuma layin ka an sace ko kuma ya bata to ana ajiye number ne a cikin email ma'ana in ka shigo cikin ainihin fanbuk ɗinka ka rijistiran ɗin wato ainihin email ɗinka in ka saka email ɗin a cikin wayarka sannan kuma sai ka zamto cewa in za ka yi saving maimakon ya zamto ka yi save as phonebook sai ka yi saving ɗin shi as email to duka waɗannan za su dinga haurawa email adres ɗinka ne kana synchronizing kana updating to ko da ka canza waya ko an sace maka waya ko an kwace maka waya ko ma ka losing ɗin wayarka ta lalace to nambobinka ba su ɓata ba kun ga email yana da amfani a wajen Da only thing kawai kana yin sabuwar waya za ka ƙara shigar da email account ɗinka ne a wannan sabuwar wayar taka sai kawai ka wato ainihin viewing in contact ɗinka ga baki ɗayan su za ka gan su sun bayyana insha Allah na san za ku ji daɗin wannan idan ka ji daɗin wannan bayani to fa muna so mu ji ra'ayinka a comment section yanzu ka commenting a comment section and then number four number four shine social media idan baka da email address baka da social media account wasu suna samun matsala sai ga mutum yana da email address sai je batar da email address ko kuma ya manta ma password ɗinsa ko kuma ya manta ma mai email ɗin nasa sai ce na manta sai ga cewa kuma ya ji ya buɗe account akwai mutanen da account ɗinka za ga cewa mutum ɗaya amma ka kana da shi kuma sai ga ya ƙara tura maka friend request abin da yake faruwa shine ya je ya batar da email ɗinsa ne maybe ko kuma ya manta kawai sai kuma ya sake buɗe sabon account wannan shi muke kira data redundancy wanda kuma matsala ne hmm? da haka kar ka manta da email address ɗinka ka zamto cewa email ɗinka ka san shi kuma ka san password ɗinka saboda menene account ɗinka kar ya bata ko da a ce a misali password ɗinka na facebook ko kuma na twitter ko na instagram password ɗin daban ne da na wato ainihin account ɗinka to da email address ɗinka nan fa da shi za ka yi amfani ka dawo da account ɗinka ko da a ce a rufe maka account kowane irin account aka rufe maka in dai baka manta da password ɗin email address ɗinka ba to za a turo maka saƙo ta email ɗinka kuma ka iya recovery ɗin account ɗinka duwa da haka kamar da na faɗa muku cewa shi email ɗin nan wato ki ne na intanet to kar ai wasa da shi domin za ka iya dawo da account ɗinka na social media account da ya ɓata da email ɗinka in dai baka manta email address ɗinka kuma da password ɗinka ba da haka yana da muhimmanci a harkar social media sai number 5 number 5 kuma email ana amfani da shi a harkar gwamnati yanzu duk abin da za ka yi na rijista na gwamnati dole sai kana da email a nan ne za su dinga turo maka sakonni da abubuwa da abin da ya shafi gwamnati ga ma'aikata masu yin aikin gwamnati ko kuma wanda suke so su yi aiki a harkar gwamnati sai number 6 number 6 kuma shine ɓoye sirrikanka idan kana da wasu pictures ne ko wasu hoto ko wasu videos ko kuma wasu files ko wasu document wanda baka so su bata a misali kamar credentials ɗinka kamar result ɗinka hmm, na makaranta so za ka iya uploading su kai scanning ka uploading su ka sa sa email ɗinka ka ɓoye waɗannan suna nan har abadan abidina ka kai saving ka ɓoye sirrinka ko kuma wasu classified information ne wanda baka so mutane su sani ko passport ɗinka ko wani abu za ka iya uploading ɗin shi a ainihin email ɗinka ka ajiye in ka ajiye za ka amfani da shi a duk lokacin da kake so kun ga ana ɓoye sirrika sosai a cikin email saboda email ɗin ba mai shiga sai kai kai kaɗai kake da password ɗin email ɗinka babu wanda zai iya buɗewa sai kai sannan sai number 7 number 7 kuma shine sharing of files yadda ake tura abubuwa a yanzu email babu abin da ba ka iya turawa ba komi nauyinsa ko ya kai 10 gig ko ya kai 20 gig ne za ka iya turawa maybe video ne kake so ka tura ma wani uwanka maybe kai kana Najeriya ne na America ko kuma Saudiya ko wata ƙasa kana so ka tura masa wannan video din ko audio file ne ko kuma wani document ne din nauyin sa za ka iya turawa ta email So alhamdulillah duka duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri akan muhimmancin email address idan ku ji daɗin wannan bayani namu muna so mu ji ra'ayinku a comment section idan ku ji daɗin wannan video kar ku manta ku danna like button idan kuma yau ka fara zuwa youtube channel ɗinmu widen tv hausa to kada ka manta danna subscribe button Kamar da kuka sani ni ne naku yusufuddin a yusuf sai mu haɗu kuma a wani next video ɗinmu thank you and may god bless us all peace and out